Barka kowa haka masu kallon mu. A yau zan yi magana ne a kan na tabbata kusan wannan. Zan yi magana ne a kan ayaba. Eh to mutane suna kala-kala kowanne irin mutane da irin sunan da suke karanta amma ni dai na san ayaba ne. Amma dai kuma kusa akwai suna dai akwai ɗan wani abu dai amma dai ni dai ayaba ce ban ce komai ba. ya zai magana na kusan dai ayaba yana da kyau kuma yana gyara jiki kuma ayaba na da amfani a jiki ya kamata ku dinga ɗan yi kuna cicin ayaban nan sirrin ayaba yana da yawa kuma ayaba yana da amfani kuma ayaba na gyara jiki ayaba na gyara jiki ke kisan mai nake nufi kai ma kuma ka san mai nake nufi amma bara na ɗanci wannan na ji yagar ɗan sayaki. Zindin. To jama'a assalamu alaikum ni da sunana Usaina. Yau zan faɗakar da ku akan wani bidiyo na wanda zan fara yi a game da lesbian. Kuma san me lesbian kuwa? lesbian shine mace na neman mace ko ba haka ba ya za a ku gane mata masu yin lesbian shi shine ko zan ba ku bayani akan kaɗan daga ciki shine za ka ga mace kana zaune da mace za ga mace na ɗan kashe maka ido haka ko kuma kana ganin mace dai tana ɗan shashafa ka haka tana maka da irin abubuwan da namiji ya kamata ya dinga maka su to ta nan za ka iya ka gane 'yan lesbian haka ko kuma za ka ga mace ta nace a kanka ta sa sai an nemi mata nambar wata saboda tana son ta za ka ga mace ta saka zobe a wannan babban ɗan yatsan nata ko a wannan